Hoto na talatin da takwas Yesu zai dawo, mutane ba su san rana ko sa'a ba, shi yasa mu zama da shiri kowane lokaci. Yesu ya ce daga cikin mutum biyu masu dahuwar abinci, za a ɗauke ɗaya zuwa tarban Yesu a bar ɗayan, daga cikin mutum biyu masu aiki, za a ɗauke ɗaya a bar ɗaya. daga cikin mutum biyu masu kwana bisa gado ɗaya, za a ɗauke ɗaya a bar ɗaya, dukan mutane maza da mata, samari da ’yan mata, waɗanda ke biyayya ga Yesu, suna kuma binsa, za su tafi tarbonsa, kuma Yesu zai ɗauke su duka tare da shi.